من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المسلمين من أروكم الله سبحانه وتعالى يسرع من الشاوى أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu مجزن بمجزن da takaita mu ya kara mana imani ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wataala ya kamu yau laraba rana na farko a mako da muke karanta na littafi mai albarka alkawari littafi ne da yake fayyace mana akidun khawarijawa da kuma yadda za a gane su a wannan zamanin da alamunsu da kuma tafarkin da suke eh, eh, tafiya a kai bayan haka yau muna takwas ne da izinin Allah subhanahu ta'ala ga watan takwas shine ga watan sha'aba, da wannan shekara mai albarka ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da biyar yau ga watan hudu na shekara ta 2018 miladiya malam a ƙarshen littafin yana dunkulo mana ne alamun so da ake gane su yanda za mu tafi da wannan a cikin kwafalenmu ya ambato mana abubuwa guda wajen goma sha biyu da sha ɗaya za mu tashi sha biyu yanda za a gane su a wannan zamanin kuma a cikin a cikin society ce na goma sha biyu fardun ra'ayi suna so su tilasta wa mutane ra'ayinsu farbun ra'ayi tilasta wa mutane ra'ayinsu wal mawqif da matsayansu alal akharina akan wasu suna so su rika imposing ideologies nasu da ra'ayinsu da menene akan waɗansu su fa in suna waje to ra'ayinsu za a bi dole ka bi nasu kawai wa musadaratu ra'ayil mukhalif da ƙoƙarin durƙusar da duk ra'ayin wanda yake saba musu wa muhasaratuhu bi kulli wasilatin da kuma yaƙar ra'ayin mutum ta kowane tafarki ila haddi tibahatil wasa'il ghairi shar'iyya har kai matsayin da za a halatta matakai wanda ba na shari'a ba liman in ra'ayin akar domin hana jin ra'ayin wani ra'ayi in ba nasu ba ma'al ilmi tare da sanin cewa anna aksarar umuri mafiya yawancin al'amuran da lati ya duru alaiha alkhilafu baina ahli sunna tsakanin ahli sunna hiya min al waɗannan al'amura ne na ishtihadi kawai ahli sunna in ka samu akwai saɓani a tsakaninsu to al'amari ne na ishtihadi wanda babu nassin qur'ani ko na hadisi idan akwai nassin alqur'ani ina ah, ah, ah, Allah ya ce jiya haram ina za ka samu ahlus sunna suna sabani akan wannan riba haramun ne Allah ya haramta shi da nassin alqur'ani ya haramta shi da eh, ya an haramta shi a nassin sunna ahlus sunna ina za ka samu suna sabani wannan ba sa sabani in kaga suna sabani to al'amari ne kawai na ijtihadi amma su ra'ayinsu kawai dole kawai ka haƙura kawai nasu ya ya ya ya rinjaya kawai kama anna min hadha sin man la yatiqu sima'ar ar mukhalif daga cikin waɗannan nau'i na kawarija akwai wanda kwata kwata kwata baya son ya ji ra'ayin wanda yake saba musu wa in kana mimma zuzu khilaf ko da abin da ya dace a yi sabani ne a kai to su fa in sun zo kada ka saba kawai ra'ayinsu shine ra'ayi kowa ya sake nashi ya bi nasu kawai ko da abin abu ne na wanda ya dace a yi sabani a kai hatta walau qamatil hujja ko da hujja ta bayyana a kansu an rinjaye su da hujja ka kawo nassi ka kawo aya ka kawo hadisi to ba za su taba su janyewa daga ra'ayinsu ba ko da ga nafsi karara tunda sun ce a'an nan ra'ayinsu a'a ne aje a haka kawai sawa'un kana da nafsi ko baka da nafsi kawai ka sake nakan ka bi nasu wastabana dalilu ko da dalili ya bayyana alamu na goma sha uku su'ul adabi ma'al ulama su'ul adab suna da wato su marasa tarbiyya ne game da malamai ba sa ganin malamai da gashi a ka wal da manya-manyan shehunai dattawa na ilimi wa tullabil ilmi shar'i da ɗalibai irin na ilimin shari'a ba sa ganin su da wani matsayi suna munana ladabi gare su wa ya tamassalu zalika wannan kuwa yana faruwa ne ana ganin shi ne yalmizuhum bilamzihim ana gano haka ta hanyar zunde da suke wa malamai wattinqasihim ahyanan da karanta malamai karanta su da nuna ce su ba komai bane haka na wabi isha'ati ma yusi'u ilaihim da rika yaɗa dukkan abin da zai nuna nawa malamai ya ɓace su ya zubar da mutuncinsu ko su aikinsu su rika yaɗa shi suna tanishin in images na malamai wa yanqusu i'tibarahum inda al-akharin da kuma duk abin da zai zubar da matsayinsu da wasu suke ganin su da su to su za su bi za su bi za su bi sai sun tabbatar sun zubar da mutuncin wannan malamin dan in kana ganin shi da daraja da kima to sai sun san yadda suka yi shige da fice su je su zubar da iman wannan malamin a gaban mutane da suke daukar shi wani ne wa yashhadu wa wa nas wa nas da kuma cika zukatan mutane da kiyayya da malamai wa shababi da kuma matasa kaga sun tara matasa sun tara matasa ba abin da suke cusa musu a cikin zukata sai siyayya ga malamai manya na addini na sunna wal awam da amawan mutane alaihi akan malamai sai su rika instigation suna abuna har zuka matasa suna cusa musu kiyayya da abin nan game da malamai wal jur'atu ala sa'abi fihim har ka samu mutum ko matashi har ka samu yana da ƙarfin gwiwa da za ka ji har ya fita yana zagin malami yana sukan malami yana sukan malami sai ka samu yar yarinya ka haka sai ka zikar tana tana kundowa malami a har sun samu ƙwarin gwiwar da da suna ganin malamin nan da kima da kwarjini idan ya zo amma yanzu har su cire wannan a kan matasa da mutane da amawa والطعن فيهم والتشهير بهم da kuma abun daga su da bayyana al'amuran su da exposing nasu duka malamai haka har su shahara da wannan haka za ka same su abinda suke cusawa mata da mutane su na goma sha hudu su'ul adabi wal jafa'i rashin ladabi wal jafa da rashin kunya tadayyunan su ɗauke shi a matsayin addini suna ɗaukan wannan ma'aman ya jibu auyan dazi istiramuhum ga dukkan wanda ya dace ko ya waje ba a girmama su to su suna munana ladabi a gare su ladabi da rashin kunya ga duk wanda ya waje ba ko ya dace istiramuhum a girmama su wa tauqiruhum da mutunta su misali kalwalidaini kalwalidain kaman iyaye sai ka samu iyayensu fa in ba sa ra'ayin iyayen da suka haife su in ba a ba sa ra'ayin su to munana ne munana biyayya suke a gare su inda suna ganin ba nasu bane sun fi ma waɗancan shugabannin nasu na kawari jawan biyayya da ladabi da hidima fiye da iyayen da suka haife su da ba sa ra'ayin ina fata an gane fiye da sai ta ga wani can kawai ya mori rayuwar matasan gaba ɗaya shi ne kawai yana kwanci suna mai hidima. duk abin da ya sa su za su sha su kwashe kwata su kwashe bola su mai wanke-wanke su mai gini su kwana suna tsaron shi su kwana suna hidima ma iyalan shi da ƴaƴan da duk wani abu da ka sani sai su tafiyar da rayuwarsu gaba ɗaya a can iyayensu ko ido hudu ba sa yi da su ballanta su more su musu hidima ko aikace aikacin gida sun tafi kenan sun kare kuma wancan zai bautar da su ya rika sa su suna nemo kuɗi suna samun su. a ce za a yi wa shehi hidima za a yi wa amir za a yi wa kaza hidima haka za ka tarar kawai ina fata an gane ko wal ikhwati kal walidaini wal ikhwa haka nan yan uwansu idan mutum ya fada wannan aqida to yan uwan shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya maza da mata ko yan uwan shi da suke uba ɗaya maza da mata ko yan uwan shi kamar cousin brothers haka sisters da suke yan uwan shi na jini dai baya ganin kiman kowa zai iya halaka kowa saboda baya aqidan nan ta wa kibaru sinni ballantana madattawa elda kibaru sin dattawa ba za su taba ganin kibar tasu ba wal muallimina da malamai wal jirani da makwabta zumala'i da abokanansu da metinsu da suka taso tare matukan ba sa tare da su a aƙidan nan to ba sa ganin kowa da kima wa ahalul i'tibari min al umara'i da manya-manyan sarakuna da ake ba su girma da daraja da kima wal da gwamnoni shugabanni wa zawil hay'at da manya-manyan malamai masu kima a cikin society wal mas'ulina da kuma duk irin kamar civil servant nan duk waɗansu masoli ma'aikatu ma'aikata ko na gwamnati jika da duk wani mutumin da yake da wani matsayi matukan ba a ce wannan director ne na kaza ka ga yana ganin shi da gashi a ce wannan chairman ne na local government ka je wai yana ganin shi da wani kima a ce wannan gwamna ne kaga yana ganin shi da wani kima ba sa ragawa kowa wallahi matukan baya tare da su su'ul na shida na goma sha biyar daga cikin alamunsu akwai sur'atul istijabati lil fitan saurin amsa da goya wa duk wata fitina da ta taso to za ka samu suna saurin mara mata baya suna saurin mara ma duk wata fitina da za ta taso cikin al'umma to number one wanda za su mara mata ba su goya mata baya su rika rura ta su ne wadda sarrufatil gaugha'iyya da waɗansu tasarrufi na na na na tada hayaniya al shine kyawo kyawo da hayaniya da rura ka gan shi da misbehaving tasarrufat behavior na sai ka samu na na rashin abin nan kan gado wal jamhara da taruwa yanzu ne kaga maza an taru an tada wata fitina ba wuya sun kira juna yanzu kaga an haka ba wuya yanzu kaga in wata fitina ne kaga maza maza suna gayyatar juna sai kaga yanzu sun haɗu in number haka za ka same su wata da'i inda kulli sai da inviting din juna idan akwai hawarijawa a nan fitina ta tashi yanzu za ka ga na kano sun bullo na, yanzu za ka ga na katsina sun bullo na, yanzu za ka ga na abuja an bullo na, ta da'i. na na abuja su zo nan to to insha Allah amma su nasu suna ganin jihadi ne tsaftatacce za su tsaftatacce yanzu yanzu abu na faruwa a nan to za ka ga na jihohi matukan akwai su ɗin sai kaga sun maza maza sun zo sun yi gangani ina fata an gane ko eh, dunar ruju'i li ahalil ilmi ba tare da sun koma ma malaman ilimi ba in wani abu ya faru in su suna su su je su ne su samu manyan malamai akar makalla ga ka abu kaza da ya tashi ya za a kullo mai ina suka ga malaman da gashi ba sa gani kowane malami da gashi a ka ko mutunci saboda haka yanzu za ka ga su invite juna kawai su ce su za su checking decision za su ɗauki mataki kawai wal hilmi wal fiqhi wal ra'ayi ba sa koma malamai masu ilimi da haƙuri da fahimta irin na addinin musulunci war ra'ayi wanda suke da ra'ayi mai kyau a mahangan musulunci ba sa sauraron waɗannan illa man yuwafiqu hawahum illa man yuwafiqu hawahum sai wanda kawai sun zuciyarsa ya zama irin nasu kawai shine suke saurarawa na goma sha shida daga cikin alamunsu da ayyukansu istibahatul bida'i suna halatta duk wata bid'an da ka sani duk wani abin da yake kishiyar sunna ce ta manzon Allah to suna goyon bayan abu duk wani abin da ka san bid'a ne to suna goyon bayan abun suna mara masa ko da wata kungiyar da ba nasu ba in dai za su kullo da wani bid'a abinda zai opposing din ahlus sunna ko sunnan manzo Allah ko da ba sa tare da waɗancan ya kungiyance za su mara wa harkan tasu baya wal wasa'ilul muribati fi sabili tahqiqil hadaf da duk waɗansu hanyoyi da za su sanya ma mutane shakka wajen cimma burin cimma burin wato sunan manzon Allah ta sai sun rika bin hanyoyi hanyoyi hanyoyi suna dasa mutane shakka shakka shakka shakka shakka akan tafarki na sunna da suke kai din domin su samu su shakka ka gaba ba sa ba sa bingo ba sa goyon bayan abu na sha bakwai alwala'u wal bara'u alal ahwa'i war ragabat in kaga sun gina wala'u wa bara son su ko gaban su to akan abin da ya daidai da son zuciyansu ne da wani abin da kwaɗayin da suke sai a cibin idan suna so su yi achieving din wani abu ne to suna iya nuna maka soyayya su matso jikinka in suna so su cimma buri na wani abu in ka ba sun ka to akan wani abu na son zuciyarsu ne da suke gani lallai zai samu idan suka haɗa kai da kai amma idan ba zai samu ba ba ruwansu da kai saboda haka soyayyansu gare ga mutane da kiyayyansu ga mutane suna gina shi ba wai don Allah ba ne ba lillahi wa rasuli su soka don kana son Allah da manzonsa don kana so ka addini la suna son ka ne kawai domin akwai abin da za su cimma buri in sun matso ka haka suna gaba da kai idan suka ga matso ka din nan da za su yi ba za su cimma burin akidansu ba su su akan nan suka gina soyayyansu da abun nan da gabansu saboda haka in za su iya haɗa kai da kirista za su haɗa in za su iya haɗa kai da bayahude za su haɗa in za su iya haɗa kai da shi'a za su za su haɗa komai in sun ga za su cimma burinsu akan dakushe sunnan manzon Allah za su haɗa kai abu ba ba mamaki bane ka don su yau kawai suna tare da kiristoci ba abun mamaki kawai gobe ka gansu kuna kare da yahuda ba abun mamaki bane ka gansu da duk wata kungiyar da ba ta ahli sunna bane idan suka ga lallai in sun bi su in za su ka tarnaki ga wata sunna ko ga wata da'awar sunna za ta dakushe to za ku ba da haɗin kai ko za a cin zarafin ahlus sunna ko za a lankwame to da'iman za ka samu kansu a haɗe a nan yake shine alwala wal bara'u ala al ahwa'i war raghabati wa ma yuwafiqu al mawaqif da abin da zai dace da matsaya da wata manufofin su la ala dalili wa sunna ba sa jinan wala wal bara'u din su soyayyan su da gaban su su sa wani dalili ko a bisa sunnan manzon Allah sam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na sha takwas daga cikin alamunsu alkhawdu fil masailil kubra za ka ga suna kutse cikin manya-manyan matsaloli na addinin musulunci wanda ba mai iya warware su sai hamshaƙan malamai na duniya wanda ma watakila sai an samu conference na malaman duniya kuna su tattauna wannan matsalan su samu su a saman mata resolution yadda za su samun ma wannan matsala abin da kai su za ka ga su za su iya kutsa cikin wannan matsalolin su ce duk kawai suna da mafita za su tattauna su bayan fa ba ilimin bayan kuma ba karatun ba ilimin ba karatu haka za ka tara ina fata an gane ku sa ku rika dan bada kimaran nan dan abin nan ya daina tsallake littafi ku rika dan bada abin nan haka idan zai juya ka dan waje ne wajen haka ina fata an gane ko wal qadaya al khatira da al'amura masu hatsari to su duk za su iya kutsa ciki su rungumo su su ce kawai su kawai duk suna da ilimin su kuma za su iya warware su kawai wa masalihul umma al'uzma za su iya ce za su kinkimo waɗansu al'amura na al'umma manya-manyan al'amura na al'umma su za su iya shuldarin nasu su ɗauke su su ce kawai su ma sun riƙa su ma sun riƙa sun batse da ilimi da menene duk za su ɗauke za su iya ɗaukan su allati la yafattu fiha illa al-alimun al-mu'tabirun wanda ba sa ba masu kutsa cikin irin wannan matsalolin sai manya manyan malamai masu menene masu bincike da kwakwalwa al'amuran su ne wataƙila irin wannan al'amuran ma sai an kira conference a ce a haɗu wani conference na duniya a saudiya akwai abin da za a tattauna a samun masa mafita to amma za ka ga su kawai duk sun rungumo su kawai sun rungumo su kan sai ka ja an ce amir yana magana amir yana kira taro akan kaza kaza za a tattauna kaza kaza duk su su ce ba za su samu musu mafita warasikhuna fil ilmi da kafaffun malamai a cikin ilimi wa ahlul hilli wal aqd fil umma da malaman da suke da ƙarfi wajen naɗi ko wajen sauke shugaba duka su za su ce za su rungumo wannan mislu tafsiril ayan ko za ka ji kamar suna kafirta mutum da sunansa shine tafsirul ayan wal hay'at suna kafirta kungiyoyi da sunansu su kira kungiya kaza hmm? yanzu kama in suna zaune kawai sai su ce sun yanke wa kungiya kaza da suwa ne da suwa ne kaza hukunci na kisa su fito kuma su faɗa su ce kuma za su aiwatar kamar mai gwamnati a hannu kamar wanda suke da kawa a hannu haka za su fito kaza suna dukan kirji su ce za su aiwatar haka za su aiwatar wal da kutsawa fil bai'ati da kutsa wajen zaben shugaba wal khuruj da kuma yi masa tawaye idan bai mutu ba in ba da su ban wani hau zalika da na goma sha tara gharsul ghilli za ka kullum aikinsu suna dasa gilli tsananin hasada da kiyayya wa shahlul qulubin nas wa shahlu qulubin nas da cika zukatan mutane da kiyayya da hasada alal mukhalifina ga duk waɗanda ba sa tare da su kullum in sun zauna da mabiyansu kullum in sun zauna da mabiyansu to ba abin da suke cusa musu a zukata irin tsaban kiyayya da gilli bakar kiyayya ga waɗanda ba sa tare da su kullum abin da suke cusa musu ke su nuna musu jinin su halal ne su nuna musu dukiyan su halal ne su nuna musu kaza su kaza da kaza bakar gaba suke dasa ma mabiyansu game da duk wanda baya tare da su wa min zalika da misali daga cikin misalin haka shahanu qulubi sigar waɗansu tun mabiyansu tun suna yara suke cusa musu gaba da kiyayya na mutum wan nisa'i da mata wal awam da game gari wal da irin wawaye din nan jik anja to yara tun suna ƙanana za ka ga mabiyan suke cusa musu kiyayya idan shi a yaran su tun suna ƙanana suke cusa musu kiyayyar abubakar da umar tun suna yan shekara haka sai da yaro ya tashi da abun kawai sai dai ya tashi da abun kawai da mata allazina laysa lahum hallun wala aqdun wanda ba su da dabaran kansu ko kuma samun kansu mafita mimma yufsidu zakal bai da duk abin da suka san zai aka tsakaninsu da waɗanda ba sa tare da su to sai sun bi hanyoyin nan gaba ɗaya sun koya sun koya wa mabiyansu yadda ba za su ma bar wani ɗan tazara wai na kusanci har a samu ana tattauna ana mu'amala za su nuna musu kiyayya kawai yadda kullum za ka ga suna ƙara faɗaɗa tazaran da take su da waɗanda ba su ba yadda ba za a iya birgin ga a haɗa wannan a kusan da fahimta sam haka za ka tara wa yaftahu babal gawga'iyya yadda kawai za a buɗe ƙofan fitina sai ka ga mabiyansu misali idan suka zo kusa da ku suka gane ko alu sunna sai ka ce sun zagi sahabi don a kada ya buɗi su duk inda aka zauna kawai sai sun yi abin da za a kada ya buɗi sai sai abin da za a kada ya buɗi walfita da buɗe ƙofofin fitina allati tufsidu dina wanda za su ɓata addini za su ɓata addini za su ɓata addini to haka za ta kara yanzu in sun san nan anguwan ne na dukkan ahalin sunna ne sai su ce yau za su yi tattake kuma nan za su nan kwalkan za su bi su kulla anguwanni ne don saboda kawai a kakale su a tada fitina a kakale su a tada fitina yanzu kamar misali ga fosta na su barhama a nan lokacin da har nan aka zo aka take a bari su sa a wancan rafi amma a masallaci ne ba za a abin nan to fitina suna jira wani ya ce ya ba za a sa ba a ce an yi fada a nan da suna har yanzu shafari sun sun cire su in ba cire ba sama ya wanke ko kuma aka samu kwastan wani dan siyasa sai a manna a kai shi kenan ya tafi yake a sa matukan ba a cikin bango ba ne kar wani ya taɓa wani na a wannan dan wannan dan abin ba da harunan nan nan ka ga duka to haka za ka tarar ku je ku kaza ku manna ku je ko kaza ku manna to haka za ka ji fitina a ce za a yi tattaki nan za a bi sanan a gangara na a zagayo suna a fita a yi haka to duka dai inda za a samu fitina da motsa ta da ta da ita aikin su kenan a ce dai an yi artabu a ce dai an buga a ce dai an kafsa a ce an tarwatsa a ce dai an ya mutse shi kenan karka rage karka tsara a samu fitinan da tufsidu din a samu fitinan da za ta yi tanishin image cikin addinin musulunci wanda zai zubar da mutuncin musulmi kafirai makiyar sarkace da musulmai can suna bugun juna abinda dai duk za su tayar kenan ko su haddasa fitinan da tuhlikul harka wanda za ta halakar da dukiyoyi a yi kone-konen dukiyoyi wannasla ta halakar da rayuka su su haka suke na ashirin ihmalu janibin munasahati sakaci sakaci da ɓangaren nasiha liwulatil umuri ga sarakuna ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce menene addinu an-nasiha addinin musulunci dan nasiha ne sahabai suka ce kunna liman ga waye ya rasulullahi yace lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim nasiha ana yin ta lillahi don Allah da kuma don manzonsa ana yin ta ga sarakuna su idan shugaba ko gwamna ko wani sarki ko wani mai mukami ya kuskure su ba ruwan su wai a ja a dan je a yar tawaga a dan same shi a masa nasiha ranka dai a gyara nan mun zo da wani dan shawara ne Allah saka da alheri bisa nauyi da amana da Allah ya dora muku na kaza na kaza na kaza amma ya excellency kaza kaza muna gani akwai dan gyara abu kaza da kaza da kaza a ce ayi nasiha a asirce so su akwai me akwai sakaci ga wannan ba ruwansu ga wannan su dai ya kuskure a yi exposing ana tsinewa ana la'anta da ake so ke ihmalu janibin munasaha liwili wulatil umur wa tahzili an zalika da kuma kaskanta duk wanda yake zuwa ya musu nasiha wa tahqiqati man yaf'alu zalika da nuna kuskuren wanda suke zuwa su same su su suna gani ka je ka same su masu shugabanni ka ce musu ya kamata a yi kaza a yi kaza su ma suna ganin kuskure a ce gashi an naɗa suwa ne kwamiti ne masu ba ma shugaba shawara ko fahimtar da su akan al'amuran musulunci su suna ganin kafurci ne maka karɓi wannan kar ma ka matse su kawai kar ma ka matse su sannan in sun kuskure ba wanda ya kai su fito na fito da shugaban akan wannan kuskure da haka suke na ashirin da ɗaya ijmanul kala kullum yawaita magana ijmanul kala ana ce ijmanul khamri akwai shan giya on and off ta wasu amma ijmanul khamri akwai wanda za ta same su kullum cikin kwalba kullum ne kawai shine ijman yawaita abu to za ka same su akwai yawaita surutu da magana wasarsara da surutu fi ma la sha'ana lil ammati fihi ga abinda bai shafi interestin al'umma ba min siyasa daga siyasa yanzu ina he ka samu kullum magana ake akan Lebanon ga inda suke na amma yau za a yi lecture akan Lebanon Yanda aka zalunci ƙasar lebanon yanda aka kwace waɗansu garura na lebanon yanda isra'ila ta yi kaza a lebanon tun 1994 a 1949 za a yi kaza abinda wancan abinda yake faru a san bai da alaka bai da wani fa'ida ga al'umman mu nan bai da fa'ida sai a kafa lecture a ce za a yi lecture akan tarihin Udus Kudu namu Isra'ila Yahuda azzalimai ne abun da yake an san shi din an abin nan kuma laccan ba abin da za ta yi kuma ba wai wani abu bane ya damu al'umma za a kafa lacca don gyara wannan al'umma da kawo ci gabanta a sai ka ji an ɗauko policy na wani ƙasa da harkokin siyasar su can to shine kullum ake kullum ake kullum ake yau za a yi lecture a kan shahidan falastin na 1949 shahidai na falastin wanda suka yi gwagwarmaya suka mutu a falastin yau za a yi lecture a kai kullum lecture kullum lecture a kawo maka sunan jerin malamai da kai baka san su ba duk wai a 1949 din aka kashe suka yi shahada al'umma sai kaga kowa ya zo nan haka bai kawai to ina ya san shek wane wane ne a ta annabulusi to irin abin da kullum sai surutu da hayaniya akan abin da bai da maslaha da society da al'umma kwata-kwata a yi lecture ma mana a ce akan shaye-shaye hmm. ta taɓo abin da ke damun mai jama'a me sa mata har suke shaye-shaye su ma ka eh, eh, taɓo abin nan a yi lacce a kan sara suka da illolinsa ehe tarbiyya ehe kana taɓa abin da yake damun jama'a to amma ya kaga an ɗauko wani abin nan can makircin da aka yi musulmi a yakin duniya ta uku ko ta biyu da kaza da kaza da kaza ka samu ba fa'ida shi ba fa ba a yi shi a lokacin <laughs> haka za ta tara kisan gilla da aka yi al'umma a afghanistan lokacin da rasha ta kama afghanistan a 19 kaza 19 kaza shine lake an taru a hall an yi decoration hall an kashe kuɗi ana ta zuwa motoci gari da gari yau ranar kudus ya zagayo za a yi magana a ranar kudus ranar inci intifada na falastin shi ne zanga-zanga ta falastin hmm? ranar kashe yasin da yasir arfat yau ne jetsin za a yi lacce a kai isra'ila sun suka yi ga yadda suka yi ga yadda suka yi suka jefa musu bom ga yadda isra'ila ta yi ga yadda suka yi ba mai sani ku irin shi kawai za ka tsara shine ijmalul kalami yawaita magana kullum wasartarati da surutai kawai fi ma la sha'ana lil amati ga abinda bai shafi al'amuran da babu sha'anin mutane game da su min siyasa tabo siyasa wata kasa wal mazalim da wani zalunci da aka taba yi wa abin nan shi za a yi akan zaluncin America ga Hiroshima Eh, shekaran da suka jefa musu ko na jizaki suka jefa musu bom yau za a yi wannan zalunci tattaunawa wal akharat da wani zalunci da aka taɓa yi a duniya wa hawi zalika da makamantan irin waɗannan abubuwa mimma amara rasul bi sabri alaihi abinda aka umurci manzon Allah abinda manzon Allah ya yi umurni kawai abu ne da ya faru ya wuce ayi hakuri akan sa shikenan ko ba haka ba ya faru ya wuce shi kana ayi hakuri kawai me way forward kawai wa mimma la yumkinu mu'alajatuhu very good sai kaga ana lecture ana ba da himma da surutu akan abin da baka iya magance shi baka iya magance shi <clears throat> yau za a yi lecture akan haƙiƙanin September 11 suwaye suka haddasa shi an ce musulmai ne Usama bin Laden to hakika ni ba shi bane an gano intelligence sun gano wannan sun yaushe aka yi ba 11 in ka faɗi yanzu me za a yi magani musulmai za su rama a kamo wanda suka duka babu irin waɗannan kawai wani abun ya wuce ka shi can kawai ya wuce magana akan abin da ba za ka iya magance shi ba illa ma'azi sha'an dawi sha'an in ma wani abu ne sai ka haɗa kai da masu sha'ani wa ahlil hilli da masu mulki wal ikhdi da masu ƙarfi fil ummati min al ulama'i kaman malamai wal wulat da shugabanni wa ahlil ra'ayi da ma'abuta ra'ayi wanda ake consulting nasu a ji ra'ayinsu da views wal mashurati da wanda ake neman shawararsu Allah wannan ne, wannan shine yanzu akwai wani abun da yahuda za su yi ko menene shi kenan suka ga an fito an yi talacca an talacca wai a yi boycotting din sayan kayan su har a sati sayan coca cola wallahi tallahi in musulmi mai imani ne da Allah kar ya sace sayan coca cola ga kaya za a yi listin muku su kar a sace shan madara daga na yahudawa ne kar a sake kaza na yahudawa ne kar a sake kaza na yahudawa ne kada a kwana a naikon noga duk musulmi mai imani ko shiraton investment in yahudawa to kawo madadi kawo madadi ina fata an gane wanda ya rayu a shan coca cola da sai kace haramun ne kada abin nan kawo masa madadi wanda zai sha kullum musulunci in ya hana mutum wannan ya haramta masa abu yakan kawo masa menene badin yakan kawo masa badin da ya haramta zina sai ya gaidin din musulmi ya rika aure wannan hanyar ya fi tsafta da ya haramta maka shan taba sai yake ka rika sa ki a baki ba dai ka ji tara tara a bakin ka ba to ka rika sa ki a baki kana motsa shi kawai maimako kayan taba kullum ina fata an gane da ya hana ka idan ya ce maka kaza alade haram ne eh, jaki haram ne karka ci nan, ya in ka ce to rago halal ne je ka gun rago je ka gun shanu ka ci naman waɗannan shi musulunci kullum idan ya haramta maka abu zai kawo maka substitute madadin shi saboda karka koma in ka hana mutum abu baka kawo masa madadin shi ba to babu shakka zai koma in ka ce kar ya sha madaran gongomi na yahuda ne to kawo masa wani madaran gongomin naka ko namu na abun nan to haka za ka tarar to irin wannan sai ka ji ana ta ana ta fa magana a kai ka fito ka ce an haranta shan bobo da indomi wani indomin nan fa da kwai da safe sai ya haɗa ya ji ka ce a'a haramun ne to me zai ci tunda Allah ya jarrabce shi da shi musiba da shi a fata an gane to haka al'amari yake in ce mutum kada ya kafirci haramun ne kafirci haramun ne sai kai gaidi din shi zuwa gare musulunci yes shi yana so kai ji yana bauta to ka ce masa wannan ba kyau to ka raba shi da kafircin kai shi baka tallata mai musulunci ba baka jawo shi musulunci me zai koma zai ma zai can wannan shi ne ta haramta mutum yawon dare da zuwa sinima buɗe islamiyya buɗe islamiyya inda za a riƙe su ɗin ana karatun tare da shi wannan shi ne ah, shi ne menene na ashirin da biyu ko istihlalul ghibat su suna halatta giba yi da mutane kullum in ka same su to sai ka ji ana yi da wannan ana in dai ba ka cikin su to ana yi da wannan ana yi da wancan ana yi da wannan ana yi da wancan ana yi da wannan ana yi da wancan hatta tsakanin su da sunan wai ai maslaha ce ta da'awa shin naman mutane suka ɗauke su maslahatun da'awiyya aw al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ko kuma su dauke ka sun cika yi da mutane sai ai al-amru bil ma'ruf ne wan nahyu 'anil munkar ake muna faɗan abin da suke ne don kar wani ya faɗa wa min azami zalika ghibatul ulama mafi girman abin da suke tattaunawa kullu yi da malamai walwula da shugabanni awil mukhalifina ko kuma wanda ba sa tare da su opponent nasu min ahalil khair wal istiqamati duk wani mutum da suka san na alkhairi ne mai alkhairi ne ko musanni mustaqimi in dai ba daga cikin su bane to kullum sai su rika batanci da yi da shi suna batanci da yi da shi suna batanci a gare shi na ashirin da uku tafayyudu zallatin ulama kullum suna farautan kurakurai malamai suna farautan kurakuran malamai kullum idonsu baya kan alherin da malaman suke faɗa su tallata shi a'a kullum su dai suna farautan kurakuran malamai wa tullabil ilmi da ɗaliban ilimi wa salihina da mutanen kirki wa ishariha domin yaɗa su da baza su a duniya da kaga sun kai sun kai sun ɗinka to wani abu ne za a ba alherin kasatin aka yi ba ko lecture wani abu ne aka ji a ciki za a tsinta kuti an akfai ahli fiski sai kaga kurakuran fasikan mutane wal fujuri da fajirai da zandaqati da menene da zindikanci, sai su shiru akan al'amuran su dai damu abun da ya dame su shugaba da malami amma wani zindiki fasiki da barnan ba su da waɗannan wa igfaluha da nuna ma ba su ma san da su yi gafala kawai kullum garin da yake da kyau inda suka san yana da kyau da tsafta to nan din za a yi kokarin batawa ko da ana aikata waɗannan wuraren a wani gu daban to kawai na wannan ne za a yi concentration a kai wannan za a yi concentration a kai na ashirin da hudu biƙul afal karancin yawan ilimi wa ƙillatu sabri ƙarancin haƙuri wa istijalun nata'ish da gaggawan ganin sakamako fi amri da'awa game da al'amarin da'awa su yanzu yanzu in suka yi wa'azi suna so su gobe su ga kowa ya comply wa ghairiha da makamantansu mimma yab'asu ruhal ya'as ga abin da yake sa wato menene eh, abin nan ya'as eh, mutum ya zama to hopeless ya'as sai da tsammani wata sha'un da shu'umanci wata sarrufati almutashannija da wani irin misbehaviyo da irin waɗansu wautan mu'amala za ka same su da shi na ashirin da biyar du'uful hikmati raunin hikima wa qillatu dajaru da karancin sanin yau da gobe shine experience mimma yaj'alu al-ba'd yaqauna fi akhta wanda haka yakan sanya waɗansu su suna fadawa cikin kurakurai waka fi haska bi min amsalihim wanda magabatan su can kawarijawa na asali suka fada cikin su a gani falam yastafidu min al-ibari wa durus ba fa taba amfana da wani abin da ya wuce da wa'azuzzuka da wani abin da ya wuce can yanzu kaga kamar mai mulki ya kamata ya azantu da fir'auna ko mai dukiya ya kamata ya azantu da hamana duk karuna duk waɗansu manya-manya ministoci ya kamata su azantu da irin yawa su hamana ko mu a nan akwai abubuwa da suka suka faru na wa'azi wani yana cikin gidan mulkin mutuwan ta ɗauke shi soja ne da abin nan da makamantar mutuwar ta ɗauke shi wani ma ana aka ce ya ci sanato ana ba da ya ci Allah ya ɗauke shi wani ana ba da ya ci gwamna Allah ya ɗauke shi to irin waɗannan abubuwan ba sa zamantowa mutum wa'azi su ba sa karanta irin abin da mutane can baya suka ga yadda suka kare wannan sai ya zaman to musu wa'azi ya haskaka musu kamar yadda ce cewa waiwaye adon menene to su ba ruwansu da wannan kawai ba ruwansu da wa'azantuwa da menene ya an taba yi kaza ya faru ko ya hattara fa ayi hankali a'a falam yastafidu min al iba fa inna sa'ida man wa'aza bi ghairihi kaga mai dabara shine yake wa'azantuwa da waninsa mai hikima kenan shi ke wa'azantuwa da wanisa, to sha Allah eh, sai na sha shida na ashirin da shida na za'atul unfi za ka ga suna yawan karkata zuwa ga tsanani wasu imanin kuwa da amfani da karfi su dai a yi zangami a yi amfani da karfi kawai bima fi zalika luju'u ila al-a'mal da abin da ya hada da yin aikata aiki wanda yake gairu mashru'a wanda ba na shari'a ba fi sabilin nikayati wai saboda kular al-mukhalif kular da wanda ba ba fa tare sai ta basu wani wauta sun wani irin ayyuka da kwamacala wai don su kular da waɗanda ba sa tare da shi kamar irin wannan hoton da aka saɗi kamar irin wannan hoton da aka saɗi irin a zo a kular a yi takala to kullum haka za ka sana kalwishayat kalwishayat kamar yaɗa jita-jita a shi wal isti'da'i da neman da haddasa gaba wal buhtan da ƙarya wal muqata'a da yankewa duk wani wanda ba sa mu'amala da shi wa qad yasilu al-amru inda ba'dihim ila darbi wani sai al'amarin su yana kai harka da suna wa mutane duka wal idraril mubashir da cutar da mutane directly to duk wannan irin ayyukan su ne da alamun da za a rika gane su a cikin al'umma da izinin Allah subhanahu ta'ala a wannan gabar za mu tsaya gobe sai mu mu kara sahi mu rufe littafi insha Allah tabaraka ta sanannan su ne dai alamomin su su kawai su dai suna concentrate kan malamin shugabanni malamin shugabanni malamai shugabanni yanzu idan kana duba su whatsapp su facebook su social media ina za ka ga kusan ba a ganin shugaba ma yanzu shugaba ne kowa zai gata masa magana sai masa dakiki banza ci ma za haka tsarar za ka ga ana ana abin nan ba a ganin an koya ma yaro an koya wa matasa cin zarafin manya cin zarafin malamai cin zarafin duk wani mutumin da ka san yana da matsayi shi matsayin nan fa wata falala ce da ta Allah da yake bama wanda ya so a cikin mutane dole ka yadda da wannan fifikon wallahu faddala ba'dakum ala ba'd Allah ce ni Allah ne nake fifita waɗansu ku akan waɗansu in Allah ya fifita wani a saman ka yadda da matsayin da Allah ya bashi kuma ka yi respectin nashi ka bashi wannan girma. mutane ba a taba zaman towa iri ɗaya sam wani ya fi ka ta ilimi ka girmama shi ka girmama ilimin da Allah maɗaukacin sarki ya bashi kuma ka kuyar yadda kai ka je ka ɗauka in ba gurɓataccen ilimi ba ne wani Allah ya bashi mulkin nan da matsayin nan wanda wani har ya mutu yana nema Allah bai bashi ba kana ganin abun ba baiwa bane na Allah fito ka ce za ka yi takara duk Najeriya a so ka yau a zaɓe ka fito ka gwada to ka gwada to za ka san al'amari ne wanda sai wani da wani da Allah ya rubuta yake ba ma wallahi to ka yadda da wannan matsayi wani ya fi ka a kuɗi wani ya fi ka wani ya fika duk wani abu na duniya to duk wanda Allah ya fifita shi ka yadda aiki ne na Allah aiki ne na Allah ka yadda ka bashi matsayin shi amma wani abun sai ka ga kaman ma akwai yar hasada ne kawai yake da buta wani shine kaza so me me me ne mu saurara masa waiki wani shine ta sai ka ga abun ma yawanci kamar hasada ai yi mutum a ci sarafin mutum don kana shugabanci a ɗauko har iyalinka a rika nuna hotonta ana tsaginta in ka yi ma mutum lafiya ɗauko ƴarka ko ɗanka a manna ci a yi ta tsura maka a shi kawai wai don Allah ya baka mulki to haka za ka tara haka mutu haka mutu mutane ana zaune nan ana hira da an ga mota ko jip ta wuce da tintin sai ka ji ga kan nan barayi dan iska ba tare da sanin waye ke ciki ba ba tare da sanin waye ke ciki ba kawai me yasa ya cancanci wannan zafi saboda Allah ya bashi ni'ima ta ji shi bai da shi kawai kuma ya shiga cincin dole ya ka ganci tare shi da kayan shi fara in ka ganci ya maka me tare shi ba maka da an kunduma mai a shar an zage shi an cikin iska barawo barayi ga suna da za a datse mutum wane ne a cikin wallahi bai sani bai sani ba to haka za ka ga yau muke hasada kiyayya da an ga kana zuwa shago za ka sayo abu in a mota kake sai mai shago ya canja wa duk abin da zai sayar maka farashi saboda mutar abin hawa nan da ya gani har hasada ta taba zuciyar shi kawai abin da yake naira ashirin ne ya ce naira ɗari ne yana wani daure fuska me ka zo da mota wallahi tallahi kar ka rage saboda tunda har kana hawa mota baka cancanci wani rahama da afuwa da rangwame daga gare shi ba wallahi tallahi haka zaka dai a dai zaftara kawai a wabtara maka kawai a hana ka kawai kai ba za ka ci rahama ba laifinka Allah ya maka ni'ima na mota sai za ka yi sai ka boye motan ka can ka tako da kafa don kawai zaka sai kaya a shagon mu shagon mu to haka muke hasada ne yayya ne gilli ne Allahu a kana fakiti makafin ka fita ka samu wani ya zana maka da kusa lahi ya dai sosa maka zuciya kawai fata maka to haka al'amari yake ba mai ganin wani da kima wai freedom na magana muna zamanin democracy freedom na magana freedom na kaza duk wani wanda a ce Allah ya ce a daraja shi baka ganin kiman shi shugaba da Allah ya ce a martaba shi baka ganin kiman shi wallahi tallahi manzo Allah ta sallace ce malamai suka ce zama da shugaba zai haka kawai yayi awa biyu yana tunanin wani wani policy wani doka da zai sa na alheri yanda zai samun ma al'umman da yake shugabanta yana tunani yanda zai samu musu baslaha da wani rungume a kaza manzo Allah ya sai ka yi sallar dare gaba ɗaya ka wuri da azumi tunanin awa biyun nan nashi da yake kai, kai baka kamo shi a lada ba baka kamo shi ba idan ya adalci matsayinku ba ɗaya bane a aljanna yanda ya fi ka a nan Allah ya fifita shi to idan ya yi adalci ya rike shugabancin nan ko a lahiran ma inda za a je shi ya fika ko a lahiran sai ka samu wannan bai girmama wannan kai zai zaki wannan wannan kuce yana kwanci a filo kawai yana yanzu da kawai ka ya kundumo a shar a wannan wayan ya tura mutane a waje yanzu ka ga an karanta a shafin din America ko ni nake shugabanci na damke masu haka wallahi ba zan rangwanta musu ba wallahi cin zarafin al'umma ba kyau zagi mutum mutum ya haife ka ya yi kaka da kai kalli wannan banzan da Allah wani jabon ka duba wallahi freedom of abin nan speech to menene menene da aka kawo annabi yace wa qulu Allah yace wa qulu lin nasi husna ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من ذا الله يتي كفار ونن sabai suka ce harshe ya yana, jawo ce akwai abin da ke kifar da mutane cikin wutan jahannama irin harshe amma yau fa duk waɗannan in ka ja su kai a ce da Allah malam sadaka Allahu azim da Allah ba mu waje da Allah eh, ta ji wani ustazu ya magana shi ma ya ci wallahi shi ma an ba shi wallahi su ne ai eh mana sai ka ji wani ya kawai su ne san ai matsalan kasan nan kenan masu haka kai da azzalimai kawai an san da za ka gani kenan al'umma a burkice kawai a burkice kawai haddasa fitina kawai haddasa Allah Allah ake a ga kuskure kawai a fallasa shi Allah Allah a ga kuskure kawai a fallasa shi kawai Allah kyautata sai yawanci za ka samu irin waɗannan abubuwan wallahi da za a bi tsarin musulunci wani a ce mai ya kira ma shugaba ma ba zai iya ba wallahi da je waɗansu kasashe ka ga je waɗansu ka kira sunan Sarkinsu su ma kawai haka ka gani wallahi sai an sai getta ya kama mata wallahi yana da kyau haka mutane ba za su zamanto kawai kamar dabbobi ba respect kamar mutanen jahiliyyar da babu waɗansu dokoki da dabaibayi da shari'a ta sa musu Allah kyautata karshen mu ya sa mu dace اللهم اجعل الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك هديك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين